mun dawo sai muna muna expect da ce mana happy new year eh. sai kawai aka ce ga mutane suna zuwa just a cikin gulak ah, bai wuce wani kilomita daga kasuwan gulak zuwa wurin ba aka ce bom ya tashi da safe kuma ya kashe wayansu to sai security na confirm daga wajen suka ce to lalle mata za su tafi neman itace ne A bakin hanya ko an zo an sa da safe saboda wanda suka wuce sai da safe suka shiga ba su gan bom din ba to sai wannan din kuma wanda suka wuce sai suka ko yaro ne ya gana abu a rufe sai eh. eh, shi kuma kasa eh, yara da karan barzi haka inda ake bisa garkon da aka bani kenan sai abun ya tashi ya kashe shi yaro ya ji wa mata da kuma wani poster namu guda daya da mutane guda uku bisa garkon da na samu dai da aka mayar ga kanmu ya riga mu gidan gaskiya sauran guda uku ne suna asibiti yanzu to wannan na zuwa a lokacin da gashi hankula sun kwanta kuma akwai jami'an tsaro wai yawan jami'an tsaro na ba su sa koko waɗannan matsaloli ne abin ya sa kullum sai karuwa suke to kamar da na shafa faɗa maka dai kullum dai jami'an tsaro suna gwadagwadon karfin su suna nasu suna kokarin su wannan wuri ne wanda ba wanda ya sama ne za a iya ji a sabon wuri ne wanda mutane suke tafiya ko gwana ko kuma wani kauye wanda aka taba aka aka kone kwanakin baya kumbule da wani wannan din baki hanya ne ina ga ana gan kamar safin yau ne aka sa wannan bomb din shi eh, jami'an sojojin da suke ke gulag din mun yi kokarin muna magana ne tufe bar mu ba amma shi Osimopol ya yi birtanawa bisa ga yadda abun ya faru. Shi ne yasa muna cewa al'umma mu kullum people should be vigilant. Duk yadda ka ga ba hanyar karka doka ka je ka yi reporting wa security ko me ma ko jaka ne ko buku ne ko gana musgu ne ko mi dai. Bai kamata mutane su ce bar su za su yi za su taba ba je wajen jami'an tsaro. Shi suke da basiran kira wannan abubuwa. Kamar wani kira kuke gwamnatin tarayyar Najeriya? jiya dai mun ji ko da safe nan kaji abin shugaban kasa yake fada kai magana ishi na tsaro mu a gaskiya ah, mun gode wa shugaban kasa mun gode wa shugaban adama mun gode wa jami'an tsaro amma muna fada har yanzu muna kira mu al'umman gefen madagali gaskiya wannan har yanzu kamar an bar mu a baya ah, jami'an tsaron da suke kasan mu ba su isa yawan da za su yi wannan aiki ba shine yasa muna kira kullum ga gwamnatin tarayya a mu mutane mu daga lakar gama saboda yawanci kowane sati ba sati da ya wuce ba za a kawo mana hari ba ba sati da ba za a shiga kauyen nan ko wannan ruwa ba in duk kauyukan sun koma gaba daya zuwa ko cikin madagari ko cikin gula in ba kauyuka kamar kaga ba ba gari ko ba ka ba to shine namu kullum kuka ne muna roko mu al'umman kasar mu daga latin mu ke mu a kara mana jami'an tsaro zuwa kasar mu ko ranar if na christmas ma sai da aka je aka kone gari aka kashe mana mutane if na christmas hmm. christmas da ya kamata mutane mu su samu su walwala ba yan walwala ba mu kan muna safa da marwa ranar christmas ba mai mun zo na da kafin mu ba muna fama da asibiti da mutane muna jiyan su na christmas nan kan mutane da wasu sun ce mutane birnin suka mutu ko ne ko a a babu na christmas sai an harbe mace da yarta ko ba ka ba amma Allah dai da sa sun mutu ba mun kawo su asibiti gula daga can aka rufa na zuwa micika aka kai su zuwa mobi amma bun ya ji musu sosai sai kuma dai boko haram ne guda biyu aka kashe to Allah kyauta